وَالْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu arda yake wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi namu na tafsirin watan Ramadan yau muna lahadi biyu ga watan Ramadan na shekarar 1443 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan hudu na shekarar 2022 ta miladiya. Shi gaba da tafsirin da muka fara jiya inda muka tsaya a inda Allah yake ba mu labarin fir'auna yayin da ya dagawa ya gina masa bene domin ya hango Allahn annabi Musa ya ganshi shine Allah ta'ala yake ba mu labari cewa wastakbara huwa wa junuduhu bayan wancan labari da ya gina kuma aka gina masa kuma yayi gaba da dagawa da kallatawa ga annabi Musa shine ayar da za mu tashi a yau Allah ce wastakbara huwa wa junuduhu yayi girman kai shi fir'auna da shi da rundunoninsa da mutanensa gaba ɗaya tun daga kan wazirin Hamana zuwa kan yan majalisarsa har zuwa kan sojojinsa da Allah ya ambace su anan ce huwa wa junuduhu fil ardi kai girman kai a bayan kasa fil ardi yana da alaka da istakbara daga wasu ta kasance ne a bayan kasa tunda bayan ƙasa kawai suke da iko da ita ba su da iko ga sama ba sa iya haurawa sama ba ka dagawa da za su yi a bayan ƙasa take Allah ya ce bi ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba wannan bi ghairil haqqi shi ake kira ta akidi domin babu wani girman kai da za a yi wanda yake kashin gaskiya yake duk girman kai yana aukuwa ne ba bisa gaskiya ba idan an yi girman kai to tabbas an yi shi ba bisa gaskiya Lovely. Thank you. ba su Allah ce wa stakbara huwa wa junuduhu fil ard yayi girman kai auna da shi da rundunoninsa a bayan ƙasa bi ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba wannan cewa ba tare da gaskiya ba ba ta ba bane wani lokaci ana yin ah, taƙiyidi abin da lafi cewa man yaktul mu'minan muta'ammidan kaga muta'ammidan wannan taƙiyidi ne haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, la yahillu damu musulmin, illa bi ihda thalathin yace illa bi al-sayyibu zani والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق jama'a. a wani hadisi yana cewa fa idza fa'alu min zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi al-islam kaga wannan istisna'i ne wanda yake na taqyid cewa idan mutum yayi ya yayi imani da Allah yayi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam to ya tsare dukiyarsa ya tsare jininsa sai dai inda haƙƙi ne na musulunci kaga kenan inda haƙƙi ne na musulunci ana iya zubar masa da jini Shi ne kamar mutum ya yi kisan kai annafsu bin nafsi yi kisan kai gashi ya imani da Allah ya yi sallah ya bada zakka amma in ya kashe kai ana iya kashe shi da cewa annabi ya ce idan mutum ya yi imani ya tsare da dukiyarsa da jininsa amma nan kun ga an kayyade an ce sai dai da haƙƙin musulunci wannan na kawo ne misali inda Allah ya ce bi da haqqi domin kar mu dauka cewa bi ghairil ta taqyidi ne kamar akwai wani girman kai wanda yake shi na gaskiya ne Allah ta fir'auna da mutanensa sun yi girman kai a bayan ƙasa ba bisa gaskiya ba kaga ana nufin cewa girma akwai wani girman kai da ake iya yin sa bisa gaskiya ba duk girman kai inda girman kai ne to ba a yin sa bisa gaskiya babu wanda ke da dagawa ya yi girman kai ya zama na wannan girman kan bisa gaskiya ne wa zannu annahum ilaina la yurja'una suka kuma zata cewa lalle su ba a komar da su zuwa ga Allah wannan ne ƙura'ar mafi yawa daga cikin ƙura. akwai wanda suka karanta ta wa zannu annahum ilaina la yarji'una cewa suka zaci cewa su ba masu komawa bane zuwa ga Allah daka ko a ce su ba masu komawa bane kamar yadda wannan a take ko a ce su ba wadanda suka zaci cewa ba za a komar da su ba duka abu guda ne ba. ana sun yi zaton cewa babu kiyama ba a tada su bayan sun mutu wannan shi yasa suka ci gaba da dagawa da suke yi za suka ci gaba da karitawa da suke yi kun ga kenan yana daga cikin babban abin da ke sa mutum ya dinga barna a bayan ƙasa mutum ya dinga zalunci zaton cewa ba za a tare shi ba kamar Allah ce wai dalil mutaffifin allazina idza talu ala an-nas yastaghfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yafsirun Allah ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin ba Allah ya faɗi wannan mummunan aika-aika da suke yi sai ce shin waɗancan ba sa zaton cewa za a ta da su da wani yini mai girma yinin da mutane za su tsaya a gaban ubangijin talikai haka kenan da suna da wannan zato da suna sawa a zuciyarsu cewa za a ta da su ranar alkiyama kaga da ba yi waɗannan aika-aika ba to su ma mutanen fir'auna daga cikin abin da ya sa ƙara masa ƙarfin gwiwa gurin saɓon Allah shine zaton su cewa ba kiyama ba sakamako kawai rayuwa haka take tsaka babu hisabi Allah ce afa kuma annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un to ga hukumar da Allah ya masa Allah ce fa akhadnahu wa junudahu sai muka kama shi da shi da rundunarsa gaba daya muka kama su fa nabadhnahum fil yamm muka jefa su a cikin ruwa a wannan ibarar kanta ta nuna ibara ce ta cewa fir'auna ba abokacin komai yake ba kuma ta nuna cewa Allah shi ke da cikakken iko ruwa ga da ya surantawa a kaznahum kama abu kaman ka kama abu haka ka jefa shi a wani wuri haka Allah ya ce a kaznahum fa nabaznahum muka jefa su annabza shine jefawa haka Allah ya kama su ya jefa su kuma kama da Allah ya musu cikin hikima Allah ya ce annabi Musa ya fitar da mutanansa ya fita da su cikin dare kuma Allah ya san mutanen Fir'auna za su bi su Fir'auna yi kuwa fa arsala fil auna fil mada'in hashirin inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun ya kusa ta ya tsaza mutanen sa cewa lalle waɗannan sun kai a fita a bi su a kamo su Allah fitar da su duk inda suka shiga saboda sun fusata mu ya manta da cewa shi ya fusata wanda fi kowa iko da ƙarfi da aka cikin wannan fushin ya tattara mutane ya fita yana jin izza ƙarfi cewa zai tafi ya dawo cikin haka shi kuma Allah ya shirya masa Allah ya ce wa makaru makaran wa makarna makara shi yayi nashi Allah ya ce mun shirya masa ashe fitan nan da yayi sai Allah ya ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim sai wannan fitan da suka yi na su dawo da su Allah ya ce mu muka fudda su daga dukkan wannan ni'ima da suke ciki wannan gonaki da suke ciki duk wannan fata mun gargada su mun raba su wannan ni'ima wannan benaye da suke ciki suke dagawa duk wannan fitan da suka tashi da sata da zafi da izza Allah ce da haka muka gargada su duka muka tattara su sai da muka tattara su a cikin ruwa gaba daya sannan muka halaka su don haka Allah ya ce fa akhaznahu wa junudahu fanabadhnahum fil yamm muka jefa cikin ruwa kaga cewa kai Allah ya jefa cikin ruwa amma waɗancan ayoyi suke bayanin yadda aka jefa cikin ruwa suka taso da kansu da fusata domin su dawo da annan musa da su. annan musa ya sama ruwa ya je ga shiga ruwa har mutanen annan musa suka hangi mutanen fir'auna ga kunan tafi a bayan su a guje da ƙarfi kuma da yawa da makami su kuma ba su da komai kuma suka duba su inda suka sama ruwa ne sai suka ce da annan musa inna lamu da rakuni ai shi kenan kashin mai abushe sai ba abin da zai hana su riske mu tunda duk inda za mu je ba za mu iya shiga ruwa ba kuma ga sanan a bayan mu a tafi a guje da karfi da dawaki da iko da komai sannan musa ya ce kalla ya ce ba zai yiwu ba inna ma iya rabbi sai ya ubangiji na na tare da ni zai mun mafita kuma shi ya ce in biyo wannan hanyar kuma kan umarninsa nake da ka ubangiji na ba zai taba ya yarfa da ni ba ana haka ta Allah ya ci masa umarni وأوحينا فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر كما سأمني كجيفة سنك تكون yana jefawa Allah ya ce fan falaka sai kogin ya tsage tsagewa shine in falaka sai kogin ya dare ya tsage gida biyu fa kana kullu firqin kal qabdil azim kowane bangare na kogin ya zama kai ka ce wani dutse girma wannan ruwa ya dare ya koma nan ya sama kaman dutse shi ma wannan ya koma ya sama kaman dutse Allah ya ba su hanya a wata kaga daga janyewa ruwa ba a iya tafiya saboda laka amma Allah ta'ala ya ce wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan kaga ma'ana yabasan anan ake Allah ya busar da hanyar sai da za su iya wucewa shi kenan suka kama hanya suka shiga ciki suna tafiya suna tafiya mutanen fir'auna kuma na can suna biye da su a guje ka duba ga tsari irin na Allah suna shiga waɗannan na towa suna ƙara nisa waɗannan na kusantowa ga teku suna ƙara nisa har ta kai ga suna fara fita waɗannan na shiga waɗannan na shiga waɗannan na fita waɗannan na shiga waɗannan na fita har aka kai ga lokacin da Allah ya tsara wannan abu lokacin da annabi Musa da mutanensa suka gama fita daga ruwan gaba ɗaya kuma mutanen fir'auna suka gama shiga cikin gaba daya Allah ya warwa umarni ya hade ka duba ga hikima ta Allah da tsari na Allah shi ke tsara waɗannan abubuwa sai Zama na ya tsira da annabi Musa da shi da waɗanda ke tare da shi gaba daya yace fa na Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharina muka nutsar da sauran su ne fir'auna cikin ruwa to wannan hikima ce kuma duk wannan yanda Allah ya halakar da su anan sai Allah ya takaita kun ga cikin hikima alqur'ani wani wuri Allah ya takaita bayani wani wuri ya shimfida bayani nan kawai sai Allah ya ce fa akhadnahu wa junudahu fa nabadhnahum fil yam muka kama shi da randunar sa muka jefa su a cikin ruwa an gama fanzur kaifa kana aqibatu zalimin duba ka ga yanda akibar azzalimai ta kasance aga dama tun yace eh, za ku sani wane ne kyakkyawan akiba man Kunu, lahu akibatu da to sai ga akiba fir'auna da mutanansa ta bayyana sannan wannan kuma har ila yau Allah yana ba wa Quraishawa wannan labari yana ba Annabi sallallahu alaihi wasallam labari domin izina ga Quraishawa cewa waɗancan da Allah ya halakar ba komai ya ja musu halaka ba sai zalunci kuma mun san da ba galibi in an ce zalunci alkurani ana nufin shirka inna shirka la zulmun azim to wancan zalunci da suka yi da kafirci da shirka da girman kai da dagawa shi ya jawo Allah ya halaka su kenan kun ga kuma idan ka ci gaba da wannan tafarki irin nasu ba mamaki irin abin da ya same su ya same ku What? Allah ya ce waja'alnahum a'immatan muka sanya su jagorori amma ba jagororin alheri ba jagorori ne ya du'una ila nari suna kira zuwa ga wuta za ka sanya su a imma dama a imma jam'u imam annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi to sun zama to a imma ma'ana ababan koyi duk wani wanda zai yi kafirci a bayan su to zai koyi da su su ne ja gaba wurin kafirci kuma da su ake koyi Allah ce waje Allahum a immatan ya du'una ilan nari suna kira zuwa ga wuta kuma suna shiryarwa tafarkinsu shine tafarkin wuta jagorancinsu shine jagoranci zuwa ga wuta wannan anan duniya kenan wa yawmal qiyamati la yunsaruna ranar alkiyama kuma ba a taimakon su ba su da wani wanda zai taimake su ranar alkiyama da haka wannan Hukuma da Allah ya musu anan duniya kenan saboda kafirci da girman kai kenan kafirci da girman kai shi ke sa mutum ya zama gaba a gurin koyi na abin tsiya a duniya yayin da haƙuri shi kuma ke sanya mutum ya zama jagora na addini Allah ya ba mu labarin bani Isra'ila ya ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru kaga su kuma da suka yi hakuri, sai Allah ya sanya su jagorori suna shiryarwa ta farkin Allah to da haka shi shine ke sa mutum ya zama jagora ta farkin addini yayin da kafirci da girman kai shi kuma ke sa mutum ya zama jagora ta farkin tsiya Allah ya ce wa yawmal qiyamati la yunsaruna nan duniya ba samu taimako ba ballantana a lahira na wa tabanahu wa tabanahu Allah ya ce wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na muka biyar musu wannan duniya da la'ana tun anan duniya la'ana ta bi su Allah ya la'ane su kuma mutane sun la'ane su bayan Allah na kwarai annabawan Allah ne sun la'ane su ke sa za ga galibin kana karanta littattafai ko littattafan tafsiri ko littattafan tarihi idan aka ambaci fir'auna sai a ce la'anahu Allah ko aka ambaci mutanen fir'auna da mutanen su sai a ce la'anahumullah duk wannan daga cikin la'anar da Allah ya bi su da ita tun anan duniya shine wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'natan wa yawm al-qiyamah haka nan ma ranar al suna da la'ana wannan shine fasarar da daga cikin malamai cewa wa yawm al-qiyama ma'tufun ne akan hadhihi dunya wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'natan wa yawm al-qiyama mun biyar musu da la'ana a duniya da lahira haka suna da la'ana a duniya suna da la'ana a lahira an gane kamar da Allah faɗa wata ayar ce wata jofi hadhihi dunya la'natan wa yawm al-qiyama aka biye masa da la'ana a duniya da kuma ranar al-qiyama wannan shi ne fasarar jewa daga cikin malamai wasu malamai kuma sun ce awa ta ba na hun fi hadhihi dunya la'ana la'ana anan duniya shi kuma yawmal qiyama yana da alaka ne da abin da ke gaba da shi ba abin da ke bayar da shi ba kaga abin da ke gaba da shi shine hum min al-maqbuhin da kenan aya tana nuna cewa ranar alkiyama waɗannan kafiran da Allah ya la'ana a duniya fir'auna da mutanansa, to ranar lahira kuma suna daga cikin waɗanda za a muzanta waɗanda suke muzanta wannan shi wasu kuma suka ce a wannan wata sabuwar jumla ce da ana ta tabbatar gare su duniya da lahira haka nan muzanta shi ma ya tabbata gare su duniya da lahira kaga wata fasalar ta fi gangamewa wato ba na fi ha duniya la'anatan wa yawmal qiyama suna da la'ana anan duniya da lahira ma suna da la'ana kuma hum min al maqbuhin su suna daga cikin muzantattu kaga ba a kayyade ba ba ce muzantar sa a duniya ko a lahira kawai ba an batta su suna daga cikin muzantattu kaga kenan sai muzanta ta tabbata da sa duniya da lahira ka waccan fassarar ta fi gangamewa kuma ita ce fassarar da ibn jarir da dabari ya tafi akai ita ce fassarar da ibn kasir ya tafi akai cewa wata ba na fi hazi duniya la'anatan wa yawmal qiyama cewa la'anar tana haɗe gare su ranar a duniya da kuma lahira sannan kuma suna daga cikin muzantattu na'am ce wala qad ataina musa kitaba haqiqa mun baiwa annabi musa littafi shine at-taura wannan littafin Allah ya baiwa annabi musa shine min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula bayan mun halakar da karni karni na farko sune ne da suka gabaci annabi Musa kamar al'ummar annabi Nuhu, annabi al'ummar annabi Hudu, al'ummar annabi Salihu, al'umar annabi sha'aibu al'umar annabi lodo duk waɗannan su ne ake su ake nufi da alƙulunul ula alƙarni alƙarni na farko Allah bayan ya halakar da su sai Allah bai wa annabi Musa at-Taura Ibn Kasir ya rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana cewa Allah ta'ala bayan annabi Musa bayan ya bai ma annabi Musa at-Taura to Allah bai sake halakar da wata al'umma gaba ɗaya ba irin yadda ake halakar da al'ummomi da irin yadda aka halakar da mutanen annabi Nuhu da annabi Salihu da sauransu tun da Allah ya saukar da Taura to Allah bai sake halakar da wata al'umma gaba ɗaya ba yace sai dai al'umman nan waɗanda Allah ya juyar da su suka koma birai waɗanda aka nuna musu fita su ranar asabar suka bijire suka fita su ranar asabar Allah ya juyar da su suka koma birai waɗanda labaran su ya gabata a ayoyin da suka gabata ya ce to waɗannan su ne kaɗai mutanen da Allah ya halakar bayan Allah ya bai wa annabi Musa a taura to da haka daga saukar wa annabi Musa a taura daga bashi wannan littafi sai al'amura suka sauya sai zama daga lokacin aka fara yi wa muminai umarni da siyali kafarai daga lokacin sai zama na Allah yana yaƙar yana ladabtar da kafirai da muminai ya Allah min indihi yake halakar da amma daga baya sai zama kamar da Allah yake cewa qatiluhum yu'azzibuhumullahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu ala man yasha duk waɗannan da cikin hikimomi na wannan yaki kaga da idan azaba ta zo shikenan an yi an kare amma yanzu Allah ya ce qatiluhum yu'azibuhum Allah bi aydikum Allah ya azabtar da su ta hanyar ku kaga ne yafi bakanta musu ne yu'azibuhum Allah bi wa yukhzihim ya kuma wulakanta su ya bakanta musu ne wa yansurukum alaihim ya ba ku nasara akan su kun jin dadin nasara da Allah ya ba ku kuka fafata ya ba ku nasara akan wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma Allah ya fi warkar da tsirazan mu'minai kamar da muka dinga gani a cikin garin makka wanda suke azabta kamar bilal wanda ke azabtar da shi a garin makka sai Allah ya ba shi dama ya halaka shi kaga halakar wanda ya masa zai fi warkar masa da zuciyarsa zai fi huce masa fushi da takaicin abin da ya riga ya masa kaga wannan daga cikin kima wai su su dora kawai mu'minin wa yuzhibu ghaiza qulubihim kuma zafin nan da suke ji a kanku hakan zai tafi domin sun ga Allah ya ba ku nasara akan su sai Allah ya ce wa ya Allahu ala man yasha daga cikin hikima wasu kuma Allah zai masa baiwa bayan sun fafata sun yi adawa da ko sun yi kiyayya da Allah da manzansa da addininsa daga baya sai Allah ya shirye su sai su musulunta kaga wannan ma hikima ce to tunda aka saukar da at-taura sai salo ya canza sai Allah ya daina halakar da al'umma gaba daya sai dai ya yaƙe su ta hanyar mu'minin kamar da ta dan Isra'ila al-mala'i min min ba'di Musa إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله kaga kenan daga nan suka dinga yaki bayan saukar a taura yasa bayan saukar a taura ba a sake halakar da wasu al'umma ba Allah ya ba min ba'd ma ahlakna al-qurun al-ula basaira wannan taura Allah ya bashi mai haskakawa ce ga mutane basair kun ga jam'u basira basira gani ma'ana mai sanya gani tana haskaka muku hidaya da shiriya haka nan wa hudan at-taura shiriya ce wa rahmatan da kuma rahama jin kai la'allahum yatazakkarun Allah ya suka da at cikin wannan yanayi cikin zamantowata mai haskakawa mai dauke da bayanai gamsassu haka nan cikin kasancewa yanayinta na ta shiriya yanayinta na zamantowar ta rahama da jin kai Allah ya haka ne la'allahum yatazakkarun fatan su waɗanda aka sauko da at-tauran su yi tunani ki riƙe ta da kyau su yi aiki da ita na'am Allah ya ce wa ma kunta bi janibil gharibi wannan kidabi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan waɗannan ayoyi da tafi ayoyi uku nan da ke tafi a jere sai Allah ya kawo su domin ya nuna mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ta inda yake ba da labarurrukan da suka auku a gaibu a lokacin da ya riga ya wuce da cewa wanda bayanan abubuwan suka auku mutanensa kansu ba su nan kuma ba su da wani tarihi game da wannan al'amari amma sai gashi Allah ya ba shi ya sanar da shi yana karanta musu wannan tarihi yanda yake daki daki wannan babbar mu'jiza ce shine Allah yake gaya masa yace wa ma kunta bi janibil Ba baka zamanto a bangaren yamma ba yamma da wannan dutse da Allah ya wa annabi Musa magana kai dutsen Addur Allah ce to wannan dutsen Addur wanda Allah ya wa annabi Musa magana kusa da shi baka zamanto a ɓangaren wannan dutse na yamma ba idza qadaina ila Musa al yayin da muka zartar zuwa ga annabi Musa muka zartar masa da al'amari da umarni da wannan eh, umarni da muka masa ne tafi zuwa gurin Fir'auna kuma muka aike shi manzo duk baka kasance a wannan guri ba kaga samun kai wannan labari yana daga cikin mu'jiza idan ba annaban Allah kace ba bayan da za a yi Allah ya baka wannan labari wanda kai da duk wanda suka gabace ka san shi ba wa ma kunta min ash-shahidin kuma baka zaman tu daga cikin shaidu ba baka shedi wannan kira da Allah ya wa annabi Musa ba da aike shi da ya zuwa ga Fir'auna baka shedi wannan yanayi ba amma kuma shi ka ba da labarin kamar yanda ya auku ina ka samu baka da hanyar samu in ba Allah ba zai sanar da kai kuma har in har Allah zai sanar da kai to Allah ya yarda da kai to da ka aikace da su annaban Allah ne kai ya kamata su yarda saboda ba hujja babbar hujja shine ka ba su labarin abin da kai kanka ba ka san lokacin da ya auku ba yace eh, eh, wa ma kunta min ash-shahidin walakin na ansha'ana quruna Allah ce kai dai kawai mun halicci wasu alƙarni wasu jama'a wanda suka zo bayan waɗancan fatawala alaihimul umr sai shekaru suka tsawaita gare su ya zama na sun ga tazara tsakaninsu da lokacin aiko da annabi Musa. Wannan tazarar ta sa ba su san abin da ya faru ba, ko ba san me ke gudana ba, ba san shari'a ba, da shari'a ta sauya, al'amura sun sassauya a littafin Allah an caccanza sai zama na gaba addinin ba san shi ba. Wannan yasa suka wayi gari suke bijire ma Allah ba su san abin da ya gudana cikin ba. Haka nan Allah ya ce wa ma da sawiyan fi ahli madina tatlu alaihim ayatina haka nan ba to mazauni ba shine sawiyan sawa bil makani shine zama irin zaman gari an gane masuwa shine mazauni an gane masuwahu da ma'awahu amma ana subta to haka Allah ya ce baka zamanto zaunanne fi ahli madina cikin mutanen madina mutanen Abu shaibu ba daga cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tarihin Annabi shaibu Allah ce to ka bada tarihin annabi abu. kuma kai ba ka zamanto a garin ba ba ka garin baka san lokacin da annabi shaibu ya zauna tare da mutanensa ba ya kira su suka karyata shi Allah ya halakar da su ba baka san wannan labari ba amma ya ka samu labarin Allah ya sanar da shi kuma wannan na daga cikin hikima da kuma sanar da shi ah, ilimin gaibu domin ya zame masa hujja ilimin gaibu kashi biyu ne akwai ilimin gaibu na abin da ya gabata akwai ilimin gaibu na abin da ke tafe kaga ilimin gaibu na abin da ya gabata wanda ya riga ya shuɗe ba ka nan aka yi ba ka da labarinsa ba ka san komai gaba da shi ba ya zai maka gaibu haka nan gaibun da ke tafe wanda babu wanda ya san shi shi ma sai Allah ga shi ma gaibu ne shi yasa Allah ta'ala ya ire dan waɗannan Allah yake gaya masa lokacin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi Nuhu da mutanensa inda Allah ya halakar da su ya tsira da annabi Nuhu sai ce da shi tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kafin wannan bayani da na maka da kai da mutanenka babu wanda ya san wannan kaga Allah ya sanar da shi domin ya zame masa mu'jiza haka nan da Allah ya bashi labarin Annabi Yusuf Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkuru Allah ya ce ba kasance tare da su ba lokacin da suka tattara al'amarin su suka hada kai suka tara ra'ayinsu suka yi ittifaqi akan makirci ga Annabi Yusuf ne wa hum yamkuru Allah ce baka tare da su amma gashi Allah ya sanar da kai labarin abin da ya gudana kamar kana gurin kai ko kana gurin in ba Allah ba ya tsare maka wannan bayani ba ka iya tsare irin wannan bayani da kawo labarin daki daki a auku da bayani na Allah da wannan mu'jiza ce ta Allah irin haka Allah yake gaya masa yace haka nan ma baka zamanto cikin mutanen Madina ba kana karanta musu ayoyin mu kamar yadda kake karanta mu waɗannan amma gashi yanzu ka zo labari Allah ya ce walakin na kunna mursilina sai dai kawai mu in ji Allah Allah yana ta'abiri a kansa da cewa mu saboda girma da ne girmamawa wanda ke girma da ɗaukaka kun ya ce ni sai ce mu ya sa zamu yawaita ganin Allah na cewa inna adina kal kausar inna anzalnahu duk da cewa shi kadai yake haka nan ma ya ce walakin na kunna mursilin Allah shi kadai ne Ya sa wasu nasara suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam kuna cewa Allah ɗaya ne muku, kuna cewa Allah uku ne gashi Qur'ani ba ya tabbatar da Allah ba ɗaya bane domin da Allah ɗaya ne ba zai ce mu ba sai dai ya ce ni amma gashi alqur'ani ya ce mu mun yi mu mun yi kenan ba shi kadai bane to shine Allah ya saukar da huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat irin waɗannan su ne mutashabihat abin da ake nufi da mutashabi yana iya kama da wancan yana iya kama da wannan yana iya ɗaukan Allah yana nufin shi kadai yana kuma iya ɗaukan lafazi na jama'a domin ana amfani da na a matsayin jama'a to kaga zan wata shabihat to abin da ake sai a fassara wata shabihat da muhkam tunda muhkam ta tabbata muhkam kamar irin su qul huwallahu ahad kaga wannan muhkam ce irin wannan inna anzalallahu sai ce to inna anzalallahu fassarata shine qul huwallahu ahad haka kuma Allah ya ce mu yana nufin shi kadai don haka Allah ya ce mun kasance mursili ba masu aikewa kaga mursil da kasara sin shine ismul fa'il mu ke aikewa muna aikewa da manzanni su kuma mursa da fataha sin shine wanda aka aika wanda yake Allah ke cewa ya sin wal qur'an al hakim na talaminal mursalina kaga annabi shine mursalina cikin mursalina shi mursalin ne guda manzanni su ne mursalina wannan kuma Allah shi ne mursil daga mursil kasra sin mai aikewa Allah ce to kai mun kasance masu aikewa tunda muna aikewa da manzanni kuma cikin aikewa da manzanni muka aiko ka kuma manzanninmu muna ba su mu'jiza daga cikin mu'jizar da muke ba su ita ce mu'jiza ta sanar da su gaibu sawa'un gaibin da ya gabata ko gaibin da ke gabe to da wannan shi yasa ka samu wannan labari mun sanar da kai saboda kai annabi ne manzo ne daga gare mu shi yasa muka sanar da kai وما كنت بجانب الطور إذ نادى ma kunta bi janibi quri na nadaina haka nan muka zamanto a gefen wannan dutse na akurba idh nadaina yayin da muka kira kaga muka kira ba a ci wanda aka kira ba kaga ne kari da nan yayin da muka kira wacce ayata ta gabata Allah ya ce wa ma kunta bi janibi al-ghurbi iz qadaina ila Musa al-amra kaga ta yi bayani cewa in ka da al'amari zuwa ga Annabi Musa amma nan Allah bai ce wa ma kunta bi janibi kulli idna daina Musa ba kun ga ba mutum Musa ba cewa kai ma kunta bi janibi turi idna daina baka zaman to a gefen wannan dutsen ba da muka yi kira wa muka kira malamai sun sabani har wajen kauli uku kamar da malai ibnu kasir ya kawo su na daya suka ce wannan kira ana nufin kira ne da Allah yayi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin na Asur kafin al'ummar annabi sallallahu alaihi ta zo sai Allah ta'ala ya kira ta yace ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'taitukum qabla an tas'aluni wa ajabtukum qabla an tad'uni Allah ya ce ya ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ba ku tunkan ku roke ni haka nan na an samu ku tun kafin ku kira ni wannan shine kira rewa daga cikin an rawaito wannan daga wasu daga cikin sabon kamar Abu Huraira cewa wannan kira izina daina ana nufin kiran da aka yi wa al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kauli na biyu shine kaulin da aka samu shi daga muqatil shi ma yace kira ne ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wannan kiran kira ne da suke cikin tsatsan ubanninsu tun kafin Allah ya fadda su Allah ya kira su cewa to ga annabi na nan zan turo da dau alƙawarin za ku yi imani da shi suka dau alƙawarin za su yi imani da shi wannan shine kauli na biyu kauli na uku shine kaulin katada katada yace ana nufin izina da ina Musa sai musamman ma saboda ayoyin suna magana akan annabi Musa wa ma kunta bi janibi turi izna daina yayin da muka kira annabi Musa kamar eh, annabi ne kace wannan kaulin ya fi inganci saboda ayoyin suna magana ne kan annabi Musa haka nan wurare da dama Allah ta'ala yake cewa wa nadainahu min janibi turil ayman wa nadainahu kaga annabi Musa yake ne yace cikin tun da wasu gurare ya zo wa nadainahu min janibi turi kuma nan ma an yi maganar turi an ce ma ku tabi janibi turi idna daina haka kenan a fassara shi da annabi Musa wanda sunan sa yazo karara a wata aya cewa shi aka kira min janibi turi to da wannan shi ne kaulin katada kuma wannan kaulin yana da ƙarfi shi an ibn kasir garin jayar cewa wa ma kunta bi janibi tuli idna daina musa cewa baka zamanto a wannan gefen na atsur ba yayin da muka kira annabi musa walakin rahmatan min rabbika sai dai kawai rahama daga ubangijinka ya aiko ka manzo kuma ya sanar da kai waɗannan a matsayin hujja da dalilai naka na zamantowar ka manzo litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qabl domin ka gargadi wasu mutane waɗanda wani mai gargadi gabanin ka bai zo musu ba su ne qurayshawa suka ce tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akime shine fatara Shi ne min ar-rusul bayan annabi Isa ba sake aiko da wani annabi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wannan dan tazara da aka samu to fatara shine tsakanin wannan lokacin Allah ya ce bai aiki musu da wani manzo ba amma kowace al'umma kamar da Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wasu wasu ce ana nufin daga kan annabi Isma'il alaihi salam saboda ita cewa annabi Musa da annabi Isa sun zo bayan annabi Isma'il to amma su annabawa ne zuwa ga bani Isra'ila kadai saƙon su bai kunshi Qurayshawa ba don haka ƙwarai suna nan akan ba a zo musu da manzo ba tun daga kan annabi ismail har zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka da aka ce litun zira qawman ba a taho min nadirin an nufin tun daga kan annabi ismail amma kaga kafin lokacin annabi ismail naziri ne annabi ne mai gargadi an tura shi zuwa ga larabawa hakanan annabi ibrahim alaihi shari'arsa ta kunshe su domin suna aiki da shari'ar annabi ibrahim shi ma annabi isma'il yana aiki da shari'ar annabi ibrahim alaihi salam wannan Allah ya ce sai Allah ya ce walakin rahmatan min rabbika litunzir qauman amma rahma daga ubangijin ka aiko ka manzo ya yi saukan maka da littafi sannan kuma ya baka waɗannan mu'jizozi daga cikin sa akwai sanin waɗannan abubuwa da suka auku da shi aru aru aru wanda da kai da mutanen ka ba wanda ya fasu duk Allah ya saka ne domin rahama gare ka domin ka gargaɗi waɗannan mutanen ta yatazakkaru da fatan su yi tunani su fahimci cewa lallai abin da kake gaya masa sawaba ne daidai ne kuma su yarda da kai a matsayin manzo su yi imani da Allah su bar shirka wannan shi ba kasudi sai Allah ya ce walaula Thank you. Allah ya ce walaula an tusibahum musibatun laula harafi ne limtina'in harfu imtina'in limtina cewa da ba dan kaza ba to da ba ai kaza ba to an yi kaza saboda kaza sannan kuma laula har ila yau tana zuwa litahzir ta kudaitarwa ce ina ma da kai kaza an gane laula sallaitu laula anfaqtum da kun yi kaza to wannan take tabidiya ita ce ta gaba Allah ce laula an tusibahum musibatun ba don gudun kada ta musiba ta auku gare su bima qaddamat aidihim wannan bima qaddamat aydihim kun ga yana bayanin sababan aukuwar musiba cewa dama musiba tana aukuwa ne saboda abinda hannayen mutane suke girma na zanibi Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin bima qaddamat aydikum kuma Allah ce da ba gudun kada musiba ta tabe su wanda wannan masifar ta same su to za ta shafe su ne saboda abin da suka aikata da hannayensu faya kulu sai su ce kunga wannan shi ne asalin abin da ake nufi da laula laula ƙauluhun ma'ana da ba don kada su ce kaza ba da ba don kada in masifa ta auku gare su su ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan ya ubangijinmu me ya hana ina ma da ta aiko mana da manzo fanattabi'a ayatika da sai mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin kuma mu zama cikin mu'minai da ka aiko mana Allah ce to da ba dan wannan ba da Allah bai tsaya sai ya aiko da manzo ba amma abin da Allah baya so shine hanzari kada ka zo ka ce da Allah ya Allah baka aiko mana da manzo ba kai da ka aiko mana da manzo la ka aiko mana da manzo benene da mun fi su shirya to Allah baya so a kafa masa hujja yasa Allah ke cewa rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul mun kada mutane su samu wata hujja da za su ce ma Allah ai ya Allah mu ba ai mana kaza ba ai ya Allah mu ba mu san ga abin da kake so aikata ba ai ya Allah mu ba mu san cewa kana nufin kaza ba da mun aikata saboda haka Allah yake dauke hanzari Allah ya ce ba dan gudun kada mutane su faɗi wannan ba kuma yaushe za su faɗa shi ne an hun musiba dama ba ta faɗa sai musiba ta auku gare su da ta ce azaba idan azaba ta sauka a gare su sai su ce laula ilai ilaina rasul Allah ce to da ba don gudun kada su faɗa haka ba ce ma'ana ga jawabin mahzufi haka ce jawabinsa shi ne da ba mu aike da manzo ba Za ka man aike da manzo ne don gudun kada su faɗa haka لولا أن تصيبهم مصيبة لما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين يثبت وانا مغنى domin gudun kada su baɗe ce ina ma da ka aiko mana da manzo da sai mu ba ayoyin shine na tabi ayatika wa nakuna min almu'minin kuma mu zaman daga cikin mu'minai dan gudun kada su ta auku shi Allah ya aiko manzanni shi za su ce jawabin mahzub laula haza lama arsalna rusula misali to za sai aka hazzafe jawaba yace falamma ja'ahumul haqq Allah ya ce falamma ja'ahumul haqqu min na yayin da gaskiya ta zo musu daga wurinmu shine alqur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah gaskiya ne alqur'ani gaskiya ne kuma duk sun zo da wurin Allah qalu sai suka ce laula utiya misla ma utiya Musa inda ma da shi ma an bashi irin abin da aka baiwa annabi Musa haka da aka baiwa annabi Musa shine mu'jizozi Thank layi ne lamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga gurinmu gaskiya anan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma alƙur'ani ƙalu sai suka ce laula utiya misla ma utiya musa suka ce ina ma da an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin abin da aka bai wa annabi musa a ana nufin waɗanda suka faɗa su ne shawa, su ne mutanen annabi sallallahu alaihi kuma aya da ke tafe shine awalam yakfuru bima utiya musa min qabl ashe ba su kafirce da abin da aka bai wa musa gabanin haka ba ma'ana gabanin alkur'ani da gabanin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam har wannan ibara ita kuma tana nuna magana ce ta yahudawa domin yahudawa su ne suka kafirce da abin aka kafarwa wa annabi Musa sallallahu alaihi wasallam su qurayshawa ba su san abin da aka kafarwa da annabi Musa ba shi yasa wasu malaman fassara suka ce ana nufin yahudawa ne suka ce ma qurayshawa su ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam laula utiya misla ma utiya Musa cewa Quraishawa su suka ce da Yahudawa suka ce da kuraishawa su ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam inda gaske yake annabi ne to a bashi mu'jiza irin yanda aka bai wa annabi Musa an bai wa annabi Musa sanda yana jefa ta ta zama cijiya shi ma bashi sanda annabi Musa yana sanya hannunsa cikin tsagon rigarsa ya fita da shi fari kal suka ce shi ma ya zo da wannan haka na Musa ya zo da mu'jizozi da dama ya jefa sanda a cikin ruwa ta jare. Allah ya turo masa girgije ya masa inuwa da shi da mutanansa kuma da lace wa zallalna alaihim alqamama suka ce to kai ma a baka irin wannan abin don mu tabbatar da cewa annabin Allah kake to cewa da yahudawa suka ce da su su wannan sai Allah ya ce to ashe yahudawan dama ba su kafirce da abin da aka saukar da annabi Musa ba haida da gaske ne da tun da gaske ne sai ya zama na sun fi kowa imani da annabi musa amma duk da waɗannan mu'ujizozin suka kare ta annabi musa sai Allah ya ce wa kuzziba musa fa amlaytu lil kafirin thumma akaltu ma Allah ya ce fa in yakazibu ka bakat kazabat qablahum qaumun wa qaumun nuhin wa qaumun nuhin wa adun wa samud wa qaumun ibrahim wa qaumun lut wa ashabu madyan yace wa kuzziba musa kuma aka kare ta annabi musa wasu malamai suka ce ana nufin duk da yawan mu'ajizozi da aka bashi shi sa aka keɓe shi aka ce wa kuzziba Musa bayan duk sauran an ce laqad kazzabat qablahum qaumu nuhin wa adun wa samud wa qaumu ibrahim wa ashabu madyan duka aka tajera su amma da aka zo kan Musa sai aka ce wa kuzziba Musa Allah ce to ai kun karyata da abin da aka baiwa annabi Musa kaga sai na magana tana koma ga guda wasu suka ce a su quraishawan ne suka tuwo annabi sallallahu alaihi wasallam na tambaya ba tare da wasu yahudawa sun ce su ba can da Allah ya ce eh, da Allah ya ce awalam yakfuru ina bin ashe waɗanda aka tura musu annabi Musa ashe ba su kafarce da annabi Musa ba Daka idan su da kuke buga misali da su su kansu da aka wa annabi Musa ayoyin sun kareta Daka kuma babu tabbacin idan an baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyi irin na annabi Musa babu tabbacin cewa za ku yi imani da shi kuma ba za ku kafarta irin yadda wancan suka yi ba. Allah ya ce qalu sihrani tabahara a wannan qira'a kenan cewa sihirani kaga sihir shine sihiri bokanci shi kuma sahirun shine boka mai yin sihiri la Suna gade saboda matsalar wuta za mu tsaya nan dama lokaci ya karato, za mu so mu kai karshen ayar amma kuma yanayin lokaci da yanayin wuta sha Allah gobe za mu tashi kan wannan ayar. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai goben Allah ya kai mu saboda yanayin yanayin halin da muka samu. da haka ba ta dawo ba